Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a Yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niya a yanar intanet kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akarar shirin a daidai wannan lokaci. Kowane lokaci su waɗannan 'yan ta'adda suna neman su yi farfaganda cewa don ɗaya su samu a ah, san cewa har yanzu dai akwai su. ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali mai ritaya kan harin da 'yan boko haram suka kai a maiduguri jiya laraba shin a ganinku me yasa boko haram ta samu damar kai wannan hari rabon da ta kai irin wannan hari shekaru biyu da suka wuce a birnin maiduguri batu da muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akai kenan an jima ba labaran duniya kuma lambar da za ku kira mu a kai ita ce ku sa alamar tarawa wato plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Masu are Assalamu alaikum. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan Amurka, James Comey, yau Alhamis ya faɗa wa majalisar dattijai cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci da ya yi masa mubaya'a sannan ya yi watsi da binciken da ake gudanarwa game da alaka tsakanin mukarraban trump da jami'an gwamnatin rasha shaidan kusan sa'o'i uku da komi bayar yau alhamis gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar shine karo na farko da ya fito bayyana jama'a ya yi magana game da tattaunawar da suka yi da shugaba trump har sau tara a cikin watanni ukun da suka wuce kafin korarsa idan dai ba a manta ba a cikin watan da ya gabata ne trump ya sallami komi daga aiki ya ce yana tunani akan batunsa da rasha ne sa'ilin da ya kori komi din wanda ke binciken alakar shugaban ƙasar da kasar rasha a cikin ba'asinsa a yau komi ya ce yana da cikakken kwarin gwiwa cewa hukumar leƙen asirin amurka ta yi ittifaƙin cewa ƙasar rasha ta yi katsalandan a batun kamfe din shekarar 2016 da aka gudanar komi ya faɗa wa 'yan kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri cewa ya ruɗe da irin bayanan kishiyoyin juna da trump da mukarabansa suke bayarwa game da korarsa yana mai cewa sun zaɓi su ɓata mana suna ta hanyar cewa abubuwa sun lalace a hukumar wanda ya ce wannan ba komai ba ne illa zuƙi ta mallaki yau alhamis ne masu jefa kura a birtaniya suke zaben 'yan karamar majalisar dokokin ƙasar a wani zaben gaggawa da prime minister theresa may ta nemi a yi a watan afrilu a lokacin ta na karfafa goyon bayan da take da shi kafin a fara tattaunawar ficewar ƙasar daga cikin ƙungiyar tarayyar turai zuwa gobe juma'a idan allah ya kai mu da safiya ake sa ran samun cikakken sakamakon kujeru guda 650 na majalisar ta wakilai ko kuma house of commons da ake da ake takarar su lokacin da prime minister mai ta bukaci a gudanar da zaben jam'iyyarta ta masu ra'ayin 'yan mazan jiha tana kan gaba da rinjaye mai tazarar gaske wajen samun goyon bayan jama'ar kasar haɗi da 'yar tazar da jam'iyyar ta yi a majalisar dokokin kasar sai dai kuma wannan goyon bayan ya ragu a cikin 'yan watannin da suka gabata amma kuma kawo yanzu kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin zaben na yau ya nuna cewa har yanzu jami'ar ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya tana gaba da jam'iyyar adawa ta leba yanzu haka dai batun tsaro ke kan gaba na gaba da wannan batun jefa kuri'a biyu bayan harin da aka kai a london da kuma manchester wanda ya dalilin mutuwar mutane talatin ma'aikatar leƙen asirin ƙasar iran ta faɗa yau alhamis cewa mutanen nan biyar da ke hannu wajen kai hari a majalisar dokokin ƙasar da kuma kabarin tsohon shugaba ayatollah rahullah khomeini yan asalin ƙasar ne waɗanda suka shiga ƙungiyar is ma'aikatar ta ce mutanen na cikin waɗanda suka yi wa ƙungiyar ta is faɗa a masul da ke iraq da kuma raka a syria kafin su dawo ƙasar ta iran a cikin watan agusta bara mahukuntan kasar ta iran sun faɗa jin laraba cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan harin ya kai akalla goma sha bakwai yayin da arba'in suka samu rauni daban-daban hararen da aka yi ne kusan lokaci guda da bindiga mai sarrafa kanta da kuma kunar bakin wake nan take kungiyar ta is ta ɗauki alhakin kai su wannan yana iya ƙaruru tautar ƙiyayyar da ƙasashen na gabas ta tsakiya ke fama da ita domin jaddada wannan aika-aikan kuma ha kwatsam sai ga kamfanin dillancin labarai na kungiyar is na isis mai suna amak ya rarraba wani faifan bidiyo mai tsawon dakika 24 wanda ke nuna gawar mutane a cikin ginin harabar ta majalisar dokokin ta da barazanar sake kai wani harin da yammacin jiya laraba ne jami'an tsaron kasar ta iran sun ka tabbatar da cewa 'ya'yan kungiyar ta is ne su kai harin wasu sun shigar mata domin badda kama kuma 'yan ƙasar iran ne waɗanda suka shiga ƙungiyar ta is labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu ciki ko har da wasu manyan jami'an soja uku sakamakon harin da kungiyar alshabab ta kai wa sansanin sojoji da ke gundumar puntland jami'an sojojin da shaidun gani da ido sun shaida wa murya amurka cewa cikin waɗanda suka mutu sun hada da sojojin puntland su 45 da kuma wasu 'yan ƙungiyar ta alshabab su biyar ministan tsaro na puntland din abdi hirsi ali ya karyata cewa waɗanda suka mutu sakamakon hanar ba sojoji ba ne saɓanin abin da aka bayyana ya ce mafi yawan yawansu fararen hula ne labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim a yau ya gabatar Gwamnatin tarayya a Najeriya ta ce za ta ɗauki matakai na tunkarar hare-haren da Boko Haram take kaiwa misali na jiya da ta kai a birnin Maiduguri ga Umar Faruk Musa da ci gaban wannan rahoto. Janaral Mansur Dan Ali mai ritaya ne ya bayyana a fira da ne da shi cewar gwamnatin Najeriya za ta ƙara ɗaura ɗamarar tabbatar da cewa duk wani yunkuri ko samame da 'yan ƙungiyar Boko Haram za su kai a wani sashe na Najeriya za a murkushe shi kafin ya yi wani tasiri. To alhamdulillahi kowane lokaci su waɗannan 'yan ta'adda suna neman su yi farfaganda cewa don ɗaya su samu ah, san cewa har yanzu dai akwai su. So tsiraru ne cikinsu aka samu. Wannan abu ya faru kamar shine ake cin farmaki da irin na bazata wanda koyaushe yana iya faruwa amma in mutanen jama'a sun duba suna koyaushe suna fahimtar jami'an tsaro abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci za ka ga an yi far, an kawo farmaki kuma za ka ga cewa ajiyan nan take an kai farmaki ko yaushe ana shirye kuma nan take aka gama da su ba wanda ya fi kansu an karasa da su amma baka ganin cewa abin da ya fi dacewa da tasiri shine a hana kai irin wannan farmaki na ban mamaki idan watakila akwai tattara bayanan sirri da jami'an ku suke yi a filin dagaɗin nan ba wai sai in sun zo sannan aje a kore su ba shine nake cewa ai to ba za ka iya cewa kowane gefe ba kowane ƙauye kowane eh, hanya a ce soja na nan ko kuma jami'an tsaro za amma wasu mutanen da suke wuraren nan su ya kamata suna bada wannan fasiri ko kuma information amma dai kun san cewa a daidai lokacin lokacin da ake ganin cewa mahukuntan tsaro na najeriya sun yi nasarar murkushe ko karya lagon waɗannan mutane kamar 'yan ƙasa suna da hujja hankalinsu ya tashi tunda har ana ci gaba da kawo irin wannan samamin jefi-jefi kaga ko shi na kamar misali yanzu shekaran jiya ingila ba an samu irin wannan farmaki ba abubuwan nan suna faruwa ko ina ba mu ɗari bane a najeriya kullum kuma ana samun irin waɗannan ko kuma shigowar irin waɗannan farmakai din an yi a iraq an yi a ingila ba da daɗewa ba kwanukan nan ce kuma a cikin majalisar su ma aka koyaushe jami'an tsaro suna aikin su suna nan tsaye amma ba a rasa irin ɗaya ko bi jefi jefi wanda irin waɗannan abubuwa suna faru amma kuma lokaci zai yi wannan duk waɗannan za a abin nan za a yi amma nan take ba za ka cewa ɗari bisa ɗari ka samu kautar da su ba dama abin da muka faɗi an karya gallafin cewa su haɗu ke su faɗa wuri su kama hanya kuma su tafiya su bayan masu komi ba ya wuce wannan. yi jami'an tsaro na Najeriya suna da isassun kayan aiki da kayan na'urar na leƙen asiri da na tattara bayanan sirri da sauransu dai ta yadda irin wannan farmaki ana iya murƙushe shi cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ma a kai eh, lokacin da za a hana shi tasowa. Kar ka manta shi shekaran jama'a na baro Lagos an kawo su a port ana kilarin. na ce ma abubuwan su kayan tsaro ba ɗaya rana za a je a ce an saye su ba kullum muna kari, kullum ana yi watanni za a yi oda kamin su zo za su ɗauki lokaci so haka za a yi ta yi har lokacin da Allah ba muka samu cikakku waɗanda za su kai duk yadda muke so. Ministan tsaro na Najeriya kenan Janar masu Dan Ali a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu an sa ido a ga irin sababbin dabaru ko hikimomin da jami'an tsaro na Najeriya za su ɗauka domin murƙushe irin wannan samame na bazata da 'yan ƙungiyar Boko Haram sukan kai jefi-jefi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba sai Allah Allah ka taimaki soja Wannan harin na je Laraba me yasa Boko Haram ta kai irinsa ba ta kai irinsa ba cikin shekaru biyu da suka wuce abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai kenan kamun nan sai ku ci gaba da shakatawa da wakar soja ta marigayi Alhaji Adamu dan Maraya. baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga ku Dankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har ƙashe shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa'a. Yan samari manyan soja, mai malari baban soja Allah ji kan maza sun haɗi. Mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu zamu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mai kira na farko daga taraba bismillah yawa sunana abdulhamid daga jihar taraba mana abdulhamid daga murya da allah na san an sha ruwa watakila jiki ya dan mace a dan bude daga makogoro bude murya ok to salamu alaikum wa alaikum salam na'am eh ra'ayina gaskiya gaskiya sojojin najeriya suna kokari wallahi sai dai kawai dai abun da ya dan abin nan ne ya zo ba zata ne kawai nake gani to kuma ina ga gaskiya sun yi iya kokari wallah suna iya kokari kawai sai dai mu taya su da addu'a to to sai dai ina son in ƙara bayani kullum ina neman ku bana samun ku sai yau ne Allah ya sa na same to ka yi sa abin da sa abokanan aikin abokanan neman mu kamar ka ne suke ta kowa na kokari yau ai ka yi sa mun gode kwarai da gaske da ah, ci gaba da sauraro wallahi wallahi na yi na gode sosai to madalla mu ma mun gode kwarai da gaske To, a ganin ku me yasa shekaru biyu Boko Haram ba su kai irin harin da suka kai Barno bajiya Batu da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan kuma kamar yadda minista ya faɗa akwai rawa da ya kamata kuma ku taka ma'ana jama'a ya kamata. To, mai kira da gusau, gusau bismillah. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya aiki. alhamdulillah ban cika son in gaya maku mai kira ya rufe rediyo ba saboda lokacin da zan ɗauka in gaya maka nan da za ɗauki ra'ayin wani kuma kun kun san muna faɗa cewa a rufe rediyo yanzu na jin rediyon ka kuma kai ka bari da gangan saboda wai ka rinka jin muryar ka kana bata mana lokaci assalamu alaikum saboda haka idan ka kira kana so ka yi magana kana so ka saurari muryarka sai ka ɗauki rekoda ka naɗi muryarka daga baya sai ka saurara amma ka kira muna so mu ji ra'ayi ka hana mu jin gudanar da aiki yadda ya kamata to bismillah hello wa alaikum salam eh na wuni aiki alhamdulillah mun gode wa Allah wa ke kira daga ina Madalla Malam Ali sunana Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Madalla Malam Murtala an sha ruwa lafiya? Lafiya kalau kuma Allah sa ku sha ruwa lafiya. Amin ya Allah menene gudumawar ka game da wannan batu da muke magana kan hari da Boko Haram suka kai Maiduguri jiya rabon da suka yi irin wannan shekaru biyu da suka wuce. gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma mun jajanta wa al'ummar maiduguri da al'ummar najeriya da shugaban ƙasa baki ɗaya Allah ya kare kiyayewa to kaga kamar da mun dauka ana dan sulhu da su haka har da take suka saki matan nan kuma aka ci an dan saki mutanen su to ya kamata in sulhun za a yi a tsaya ga mutane za a yi sulhun da su su daina irin wannan kai hari in kuma ba sulhun za a yi ba sai kawai surin rundunar sojoji su ci gaba da karkata akalan su ga sun kawo karshen wannan abubuwa kuma in akwai karancin kayan aiki ne benin na ba su shawara bai kamata su goyi batun da wannan gwamnati mai adalci ne su gaya mata abubuwan da suke bukata na kayan aiki na zamani ta wadatar musu da sayan majalisa su kokari shi dokan da za a ba su kuɗaɗe don a samu kayan aiki a kawo karshen wannan abu shawaran da za mu ba su ke a tashi lafiya. mun gode kwarai da gaske murtala yanzu kuma bari mu nufi jihar nasarawa halo halo halo halo muna jinka bismillah Assalamu alaikum suna na shafa le kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Sahabu barka da aiki. Barka kadai Malam shafa le. Malam Sahabu duk abun da zai kasance ba sai da gaskiya a cikin shi ba a gaskiya fi sabillahi dole a samu tangarda ciki. Wani lokaci abun da yake faruwa akwai cuku a tsakanin mutane gaskiya ya kamata a tsaya a duba a dakile wayannan mutane kar a dinga samu wannan abu ya kasance an samu kayan aiki muhimmi to amma ana ganin abun nan ya tsaya ba za a samu dan ciwon da ake samu a wurin ba shi yasa kullum ake rika samu wannan damuwa saboda haka in za su tsaya su yi aikin nan su tsaya su yi aikin nan tsakanin su da Allah da fatan za su tsaya su yi aikin nan Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya mun gode kwarai shafa yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger Niger Alo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana tukur Alhaji Shani daga Fundo Garki jihar Niger. Na malam tukur. A wannan dai abu da ya faru da mutu daɗi ba kuma muna fatan Allah da ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Amin ya Allah. Ana ma fatan alheri. To madalla malam tukur mun gode kwarai da gaske. Maudu'in shirin na yau shine shin me yasa to ga mai mun samu mai kira daga jihar ondo bismillah to assalamu alaikum wa alaikum salam abdulbaki ladan na'am abdulbaki abdulbaki eh abdulbaki bismillah muna jinka yawa wannan abu da yake faruwa ni inda za a ta tau kamata ya yi duk abin da suke da su sojoji to a ba su na'urori na zamani wanda duk inda mutum ya ballo suna ganin shi a dage a ƙara ba su ɗin kuma mun kuma sai mu ci gaba da addu'a waɗannan na'urori za su buƙaci wutar lantarki ai ba ba sa buƙatar wutar lantarki na na'urorin da ake gane mutum in ya tsawo daga nesa yana da kayan laifi ba hayar da wutar lantarki ba to irin na ƙasashen waje to mu kuma sai mu dage addu'a to Allah Allah ya sa mu ci garabar su to na gode a tage lafiya Allah a jaruwa lafiya to madalla mala abdul baki mun gode kwarai da gaske muna tambayar shin a ganin ku menene yasa boko haram ta samu damar kawo hari da ta kai jiya kuma akwai guduma da 'yan ƙasa za su iya bayarwa wajen ganin sun taimaka to mun samu mai kira daga kano bismillah mai kira daga kano halo mai kira daga kano kana tare da mu to da alaman mai kira da kano akwai matsala da layin kano nan yau saboda haka sai mu dakaci mai kira na gaba kamar da nake bayani tun farko shin a ganin ku ko wani abin da ya faru ne boko haram ta samu sukunin kai irin wannan hari da ta kai jiya rabon da ta kai irin wannan hari shekaru biyu da suka wuce to akwai mai kira na gaba bismillah halo halo mai kira eh, ba mu jin kafa a daga murya Usman ne daga Damaturu jihar Yobe. To Malam Usman daga Damaturu bismillah. Wallahi na ji dadin kama ku kullum ina jira bana kama ku sai yau na same ku. To madalla mun gode menene gudumar ka kan magana da muke yi yau? To alhamdulillah gaskiya sojojin kasar nan suna kokari sai dai ka san abu da yake faruwa abu na yau da kullum din nan dole jama'a ma sai sun taimaka. To sai sun taimaka sai an dage da addu'a kuma lalle a kokari to eh. To, madalla mun gode kwarai da gaske Malam Usman da ya kira daga Damaturu jihar Yobe, Allah saka da alheri. To, akwai mai kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaika eh, Malam Bismillah. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To idan muka ɗauki wannan al'amari gaskiya al'amari ne abin takaici abin bakin ciki kuma abin da yake haifar da mutane hankali. Hmm. A wannan wata na Ramadan irin wannan abu wallahi malam sahabu iwar yarinya da na zarama wannan abin da ya buroshin dinta a fuska gaskiya tsakani da Allah ban ji daɗin wannan al'amari ba. Hmm. Kuma muna kira ga su kansu 'yan nan mutane ya kamata tun da ana magana ne ana sulhu a kansu su tsaya a daidaita wannan abu domin a zauna ƙasar nan ta zauna lafiya. Domin gaskiya wannan abun abu bai yi tsari ba kwarai da gaske kuma muna kira gwamnatin tarayya gaskiya al'amari wannan abin sojojin ƙasa bai kamata a ce su dama dama da irin wannan canji su saki jiki ba saboda tun da najeriya da sojoji ya kamata a san yanayin da za a ɗauki matakin da za a gaske a kare al'umma da rayukansu da dukiyoyinsu To mun gode kwarai da gaske da wannan kira da ma sauran dukkan waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyinsu gobe ma rana ce Allah saka da alheri. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan super eagles na nigeria ghana turo ya ce yana fama da kalubalen raunuka ga wasu zaratan 'yan wasan kasar a daidai lokacin da suke kammala shirin karawa da kasar afirka ta kudu a wasan neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar afirka a jibi asabar ro ya lura cewar da akwai zaratan 'yan wasansa kamar mai tsaron gida karl ekeme da dan wasan tsakiya leon balogun da ma kaftin din kungiyar michael obi waɗanda duk ba za su sami buga wasan ba saboda rauni da suke fama da shi wannan lamari in ji kocin ya tilasta masa yin wasu 'yan sauye-sauye domin fuskantar kasar ta afirka ta kudu kasar ingila ta sami kaiwa a wasan karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniyar matasa 'yan kasa da shekaru ashirin karon farko a tarihi bayan da ta yi waiwayan baya ta doke kasar italiya da ci uku da ɗaya a wasan kusa da na karshe na gasar a ɗaya wasan kuma kasar venezuela ta doke uruguay da ci hudu da uku a bugun penalty bayan wasan su ya yi kunnen doki da ci daya da daya ingila din da venezuela za su fafata wasan karshe ta gasar ne da ake gudanarwa a kasar korea a ranar lahadi mai zuwa shahararren dan kwallon argentina da ke takale da kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya bayyana fatansa na ci gaba da kasancewa a kungiyar har karshen lokacinsa na buga kwallo messi dan shekaru 29 ya shiga barcelona tun yana dan shekaru 13 inda ya sami bugawa babbar kungiyar wasa tun yana dan shekaru 17 kuma yanzu haka ya zura mata kwallaye fiye da ɗari biyar sau takwas yana lashe gasar la liga da gasar zakarun turai sau hudu haka kuma ya lashe kyautar gwarzon ɗan ƙwallon duniya har sau biyar Ƙungiyar Leicester City ta ƙasar Ingila ta tabbatar da kocin ta na riƙon ƙwarya Craig Shakespeare a zaman na dindindin. An baiwa Shakespeare dan shekaru 53 aikin na riƙon ƙwarya ne a watan Fabrairun da ya gabata bayan da aka sallami Claudio Ranieri. a fagen wasan tennis kuma mai rike da kambin gasar french open novak yakovic ya yi wajero daga gasar bayan da dan kasar austria dominic thiem ya lallasa shi da turmi uku a jere a matakin kwata final na gasar thiem zai kara ne da rafael nadal a wasan kusa da na karshe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ta gaida murtala yanzu kuma ga tasirin azumi Kir Hassan Abubakar ni mazaunin cikin garin Bauchi ne shi azumi yana kusantar da ni tsakanina da ubangijina a za ka samu akasari yawancin mutane lokacin azumi to gaba ɗaya an ta'allaka ne wajen bautan ubangiji roƙon gafara neman afuwarsa da kuma dacewarsa a cikin wannan wata mai alfarma mai girma a ba da bayan nan kuma za ka samu ko mutum shi kanshi lafiyar jikin shi ma likitoci ƙwararru sun yi bincike sun gano cewa e wannan azumin lalle yana ƙara lafiya saboda duk wasu abubuwa da ke aiki jikinka za su samu hutu kuma wannan su masana sun yi ittifaki akan e eh, lalle yana ƙara ingancin lafiya wa ɗan adam yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kamar yadda duniya ke ci gaba da haɗewa wuri guda kuma ke samun ci gaba cikin gaggawa a hanyoyin kimiyya da fasaha yancin gudanar da harkokin kasuwanci sun kawar da duk wasu shingaye kan zirga-zirga jama'a da kayayyaki kuma sun bunƙasa harkokin cinikayya tsakanin ƙasashe da kasuwanci da kuma hada-hadar bankuna gungun masu aikata miyagun laifuka da ya ratsa ƙasa da ƙasa na daga cikin waɗanda suke cin moriyar wannan ci gaba da ake samu irin wannan miyagun ƙungiyoyi na amfani da sabbin fasaha da jiragen sama da na ruwa da ma na su da waɗanda ake jigilar manya-manyan kayayyaki wajen fasa ƙwaurin miyagun ƙwayoyi da mutane da makamai da ɗanyen mai da taba sigari da kuma sauran kayayyakin jabu da shara mai guba ta cikin yankin wanda ke samar masu da ƙazamar riba a cewar babban daraktan cibiyar tsaro da shirin harkokin diflomasiyya da yaƙi da miyagun ayyuka a ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi david luna waɗannan miyagun ayyuka da ake yi suna samar da ƙazamar riba a ƙididdigar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa miyagun ayyukan na samar da kimanin kashi takwas zuwa goma sha biyar cikin ɗari na tattalin arzikin da ƙasashen duniya suke samarwa kuma babu inda wannan miyagun mutane suka fi ƙarfi kamar yankin ƙasashen da ke kudu da da sahara a cewar david luna illicit markets are growing across Africa to meet the global demand for arms, counterfeit cigarettes, diamonds, natural resources and other. Kasuwannin bayan fage na ci gaba da bunƙasa a faɗin nahiyar Afirka domin samar da makami ga waɗanda ke buƙata a duniya da kayayyakin jabu da sigari da lu'ulu'u da ma'adanai da sauran haramtattun kayayyaki. Ƙungiyoyin ta'addanci suna sane da haka. Hakika haɓakar waɗannan kasuwannin sun sa ƙungiyoyin 'yan ta'adda bin wannan tafarki domin tafiyar da mummunar su ta tarzoma. kamar waɗanda muke gani a yau da ƙungiyar alka'ida da ke yankin maghreb wanda aka sani da aqim a takaici da boko haram da al-shabab da sauransu a cewar david luna misali yankin sahel da maghreb ƙungiyar aqim na yayata aƙidojinta ta hanyar amsar haraji akan miyagun ƙwayoyin da ake wucewa ta cikin yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu ƙungiyoyin alka'ida a yankin maghreb ko aqim a takaici da isis waɗanda ke fasa ƙauri da satar mutane na yankurin ƙulla ƙawance da miyagun ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a libya a faɗin maghreb da sahel da kuma yammacin afirka a gaskiya babu wani yanki ko ƙasa ko al'umma da matsalar miyagun ayyukan ƙungiyoyin ba su shafa ba a cewar david luna amurka ta kudur aniyar ci gaba da ƙarfafa haɗin kan ƙasashen duniya wajen goyon bayan jami'an tsaronta da kuma ƙarfafa ƙwarin gwiwar ƙawayenta a nahiyar afirka domin su kassara da kuma gargaza waɗannan ƙungiyoyin miyagu na ƙasa da ƙasa da ɓata gari. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan Amurka, James Comey, yau a Halmis ya faɗa wa majalisar dattijai cewa shugaba Donald Trump ya buƙace shi da ya masa mubaya sannan yi watsi da binciken da ake gudanarwa game da alaƙa tsakanin mukarraban trump da jami'an gwamnatin rasha shaidan kusan sa'o'i uku da komiya baya yau alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar shine karo na farko da ya fito bayyana jama'a ya magana game da tattaunawar da suka yi da shugaba trump har sau tara a cikin watannin da suka wuce kafin a korarsa yau alhamis masu jefa kura a birtaniya suke zaben 'yan karamar majalisar dokokin kasar a wani zaben gaggawa da prime minister theresa may ta nemi a yi a watan afrilu a kokarinta na karfafa goyon bayan da take da shi kafin a fara tattaunawar ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai zuwa gobe juma'a da safiya ake sa ran samun cikakken sakamakon kujeru guda 650 na majalisar ta wakilai ko kuma house of commons da ake kiran takararsu lokacin da prime minister mai ta bukaci a gudanar da zaben jami'ar ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya tana kan gaba da rinjaye mai tazarar gaske wajen samun goyon bayan jama'ar kasa haɗi da ya tazarar da jam'iyyar ta yi a majalisar dokoki. ta gaishe ka duka duka kuma aro da aka Allah mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali take shiryawa ta kuma gabatar. kamar na madadin ladan ibrahim a wadda da ta ni gabatar da shirin da julie lazar gresham da kula da akin gabatar da shirye shirye da ma injiniya malam shadrach da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.